Assalamu alaikum barkanmu da arzikin haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga wannan tasha ta sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke amsa tambayoyin masu sauraro kamar yadda suka aiko mana kuma yake zuwa muku duk mako a daidai wannan lokaci ta sashen Hausa na Radio France International naku Michael Kudisin ke cewa ai sauraro lafiya. To madalla bari mu fara shirin gadan-gadan da tambayar sani mai lange-lange ya ya wuri a jihar Kebbin Najeriya. Ya ce a tambaya mana likita ko kaho da wanzamai ke yi na da alfanu ko aka san haka? Ko akwai abin da ya kama da kaho a likitance? Shin ina gaskiyar cewa jini na mutuwa? to mu lange-lange abubakar abdulkadir dan gambo wakilinmu na kanan dabu a tarayyar najeriya ya mika wa dr ibrahim musa kwararren likitan jini a asibitin koyarwa na aminu kano ga kuma tattaunawarsu to kaho abu ne da yake da tsohon tarihi ah, an daɗe ana yin sa a duniya tun lokacin ah, da za a ce babu ilimi wadatacce amma a sabon karni daga ko kuma karni na 19th century da ake magana zuwa 20th century na 19 zuwa na 20 fahimtar ilimi ta faɗaɗa sosai a duniya inda aka gane cewa shi ƙahon baya da wani amfani ba kuma wani abu da yake da a yanzu a duniya ta kimiyya da ake iya amfani da kaho don maganinsa sai dai 'yan matsaloli da ake jin tsoro wajen yin sama kamar irin kada ka samu mutum ciwo tunda askokin nan da ake amfani da su wani lokacin ba a wannan din su wanke su don ba an yi wani amfani da su to kamar cututtuka irin su HIV su kwayar cutar da ke kawo ciwon hanta na hepatitis duk su akan iya daukar su ta irin waɗannan abubuwa da ake na ƙaho da sauransu to mai tambayar kuma yana cewar shin akwai wani abu da ya kama da kaho a tsarin likitanci to abun da ya kama da kaho shine cire jini tunda shi dama an ka kalli kawon ai cire jini ake yi ah, akwai cututtuka kamar waɗanda ake samun wasu mutane jinin su yakan yi yawa ya fice adadin da cikin nan adam ana kiran ciwon a kimiyya polycythemia sannan akwai kuma waɗanda suke samun abin da ake kira iron overload wato sinadarin iron da ke cikin jini yake taruwa a jikin sai yawa su waɗannan akan sa musu hanyoyi a ce a raka cire musu ledar jini kamar duk wata har sai an saukar da adadin jinin su tunda an adadin jini ya yawa ko adadin ayan din ya yawa yakan iya kashe ah, ah, ah, me ake kiran liver hanta yakan iya kashe hanta yakan iya taba wasu bangarori na sassan adam ya kawo cututtuka wannan ana yin sa kuma mutane muna da marasa lafiya da suke zuwa asibiti ake musu wannan to amma kaga wannan ana cirewa ne jini yayi yawa shi kuma wancan ana cirewa ne kawai don cututtuka wai ana ganin kawai ko za ka samu lafiya kuma babu wani dalili da yake kana da wani ciwo da aka sani shin wani nau'in abinci ne irin waɗannan mutanen suke ci jini ke musu yawa a jiki ko ko halitta ce akwai halitta akwai matsaloli da ake samu na canjin halitta kamar abin da ake kira mutation a turanci waɗansu sukan samu wannan wanda yake sawa jikinsu yake ɗaukar sinadarin iron da yawa su za su zamanto sun tara wannan sinadarin iron din da yawa waɗansu kuma kawai jinin nasu ne zai samu nau'i ne na ciwon kansa da ake cewa na sabara na jini da zai sa kawai wannan jan jinin da ake kira red blood cell sai ta karuwa ta karuwa ta karuwa sama adadi to me tambayar kuma yana cewa shin ina gaskiyar magana cewa jini na mutuwa a cikin adam a ka'idar jini idan aka halicce shi allah ya yi shi kan kwana 120 mai lafiya wanda bi dadewa kamar na masu ciwon sikila yakan kwana 20 kawai ya mutu kuma idan ya mutu nan sai allah ya yi shi a tsarin da zai taimaki kuma sistem din lafiya a bari ritawa a lafiya a bar alkintawa rayuwa a bari ritawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka ko babu lafiya ka zama rayuwa a bari gaishe ka min ladan alan waka da fatan an gamsu da amsar tambayar kuma wannan ya kawo mu tambayar da mutane bila adadin suka yi ta magiyar mu maimaita amsar ta watan tarihin fitaccen mawakin Hausa Aminu Ladan Ala wadda ake wa inkiya da alan waka cikin waɗanda suka mika wannan buƙatar kuwa akwai Murtala Chopin da Rice da ke Kalgodam karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna Najeriya da Hajiya Maryam Daura da ke Tudun Nufawa a Kaduna duk a Najeriya da Kinumu Sani Nusari a jihar Yoban Najeriya da Kaka Alhaji Bukar Gursuma da Abubakar Kawo Girgir da kuma Salifu Zakariya mai shago a bakin tashar gidan Runji jamhuriyar Nijar. Kai masu wannan bukata na da yawa hakan ya sa muka kakkaɓe hirar da wakilinmu na Kano Bakar Isa ɗan da yayi da alan waka. bismillah dan dago alhaji aminu barka da kasancewa da sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to da fari masu tambayar suna son su san wai shin wane ne aminu alan waka to idan aka ce aminu ladan abubakar ala shine wanda aka haifa a cikin birnin kano a unguwar sai. cikin shekarar ta 1973 na yi karatu gwargwadon abin da ya sawaka daga alkur'ani da hadisai da littattafai na fikihu don bautawa Allah sannan na yi karatu na firamare a tudun murtala firamare school daga 1980 zuwa 1986 daga nan na matsa zuwa government senior secondary school kawaji a nan na yi wato ainihin karatun gaba da firamare zuwa 1992 daga nan na samu tsaiko wanda ya bani ikon shiga harkoki na rubuce-rubuce ko harkoki na kirkira ko kuma ƙagaggun labarai daga bisani kuma har na bayyana akan harkar waka wanda yake na fara aiki da kamfanin hikima multimedia a shekara ta 2012 daga nan kuma yanzu ina da kamfani na kaina wanda ne masa take da taskar ala global a Nigeria Limited a wanda yake akan titin Zurat lamba 8B kan titin Zurat wannan a takaicen takaitawa kenan dangane da Amina alam Waka to masha Allah sai mu ce rayuwa ta yi albarka to Amina Ladan ka shiga wannan fage na waɗannan waƙoƙi da rubuce-rubucen adabi kamar yadda ka yi fice a duniya an fi sanin ka a bangaren waƙoƙi da kake yi musamman eh, ta launin zamani na iya cewa ko kamar me ya ja ka har ka shiga wannan fage to a mu dai mun samu kimshe ko sha'awa dangane da wannan waƙoƙi tun muna islamiyya kasan a makarantar islamiyya in ana so yara su samu sauƙin haddace karatu sai a yi musu da sigar waƙe har bana mantawa mai kurɗabi yana cewa na lazamta kurɗabi da sigar waƙa don yara su samu sauƙin haddace wato ainihin sha'anin ilimi na karatu to tun daga nan muke waƙoƙi na madahu waƙoƙin ban ma'aiki ko waƙoƙin tarbiyya na islamiyya daga misali kuma sai na ɗauki wannan janibi na faɗakarwa nake yin waƙoƙi don isa da saƙo a faɗaka shine waka ta kusanta farko da ta shahara a kafafen sadarwa ita ce rayuwa a duniya tana ban tsoro lamarin duniya rawar 'yan mata da wakar sababin mutuwar auren bahaushe ku biyo ala a cikin nishadi ba dan yafi ku ba to waɗannan su ne waƙoƙin da suka shahara a fayafaye a wancan lokaci tun ana amfani da tape wato cassette mm. faifan cassette to amma a can baya waƙoƙin yabon manzan Allah na fara yi shine waƙa ta ta farko mai duka sa in je Madina Ni ziyarar shugabana da kuma raina fansa ne ga annabi babba dan babba mm. to wannan dai shine abin da ya ji hankali na koyarwa ta karatu da kuma tarbiyya sannan nake yin waƙoƙi don ilmantar da mutane akan su farga kan sha'anin siyasa akan su farga kan sha'anin rayuwa ta yau da gobe akan su farga akan dukkan wani mataki da zai dora dan adam akan gwada bai madaidaici to aminu din kawo yanzu kamar kana da wakoki guda nawa to kasan sha'anin sanin waƙoƙi gudanar wannan aiki ne na masu yin nazari wanda yake bibiyar nazarin ka shine yake taskance abubuwan da kai da kuma adadin su kamar ku ma'aikatan gidan rediyo da kuma jami'an nazari na daga jami'a saboda waƙoƙin suna zuwa mana ne akwai waƙoƙin da na sa kai akwai kuma waƙoƙi na kasuwa akwai waƙoƙi na talla yawa akwai kuma waƙoƙi na, na, na sarauta na, na bikin aure to duk irin wannan waƙoƙi zuwa mana suke yi ba tare da mun shirya ba kuma sai mu yi mu bayar wani lokaci daga inda kake sai ka yi ina kaduna ma sai a sani waka sai in samu wurin da zan yi wakar sai in ba wa masu yi shi amma waƙoƙin sa kai dai na san alal akalla na yi alban sama da talatin wanda kowanne yana dauke da waka kimanin shida ko bakwai ko waka hudu ko biyar kwarai da gaske to amin tun da muna tare da kai waka nan da ka bayyana mana a matsayin ita ce waka ta farko da aka fi sanin ka da ita mm. ko mai saurari zai so ya dan ji ta kaɗan daga bakin ka mai da ka sa in je madina in yi ziyarar shugabana muhammadu dan abudu da amina kuwa na bakin ciki na haka amshin teki to akwai wani wake da kai kusan ya yi shahara a nahiyar afirka ana taken lu'ulu a cikin juji eh. kamar kusan alban ne ko E, shi alban ne wanda na sa masa taken lu'ulu da waƙoƙi hmm. kimanin guda shida a hmm. ciki amma wanda da ake kiranta ma bakan da ta ita lulu amma yanzu da ne waka shahara sai kuma ake ganin cewa to ko dai akwai bakan da to akwai kuma sha kundum mhm. warai da gaske yanzu wace ce bakan da yanzu ina har yanzu ina kallon lulu a cikin juji a matsayin bakan da miyar waƙoƙi na ba dan komai ba saboda waka ce wadda ta taba bai da dama dan dama bakan da abin da ita taba kaza ikan da muka za ikan da muka za ikan da muka za misali waka ta taba rayuwar ala waka ta yi magana akan tauhidi dubi yanda Allah subhanahu wataala ya fitar da annabawa ta yadda mutane ba sa tsammani dubu dai sayi da awwali na wal na mm. amma kaga yadda ya tashi maraya yadda Allah ta'ala ya fito da shi a ƙasar laraba yadda ma uh, masu hasada daga wato ainihin yahudawa suke ganin cewa ya annabin ba daga cikin cikinsu yake ba annabin ƙarshen zamani to haka dai Allah ya fitar da shi yau kuma ya zama shine shugaban farko da ƙarshe na kuma na halittun Allah sannan dubi yadda dinga ba da labari akan akwai annabin da ya rayu uh, annabi ayuba ne ko annabi ne da ya rayu a cikin cikin kiwi da kuma annabin da aka tura shi a cikin wuta annabi ibrahima sai wutar ta zama kuma dausayi dubu annabi isa yadda Allah ta'ala ya kaddara zuwansa babu uba sai uwa duk irin wa'annan abubuwa na ban mamaki da al'ajabi to shine har nake bada misalin cewa to har mu a cikin mu al'ummatai to Allah ta'ala yana fitar da mai fasaha daga inda ba a tsammani ga ala ya fito wanda ko a gidansu shi lamba bakwai ne ba dan fari ba ba dan ba kai ne na bakwai a yawa ni ne na bakwai ba dan fari ba ba kuma dan lele ba wanda ake ce dan karshe ne dil mun gode da wannan dama da ka bamu to nagode Allah ya saka saka a kiya guda uku laisan in sani a zuwaciya buri uku a duniya buri uku a duniya sarke zuciya ni na yi durkusan gwiwoyi kuka bi idaniya tanyo ke bukata gunka buri uku a duniya na zo da masu kokona buri uku a duniya guri shi ya wa'aza mada a mazuciya na nan buri ifa za ya taya, garai da lafiya na nan tilasi jiki ya hawa kaya sun a makunshe cuta na nan sarka a kiya karen giya buri ruhi da kyau aminu ladan alon waka da wannan waka da kawa taken buri uku watan wakar da ya yi da fati dijar ina kuma fatan masu tambaya da mai sauraro sun ji daɗin wannan hira da alon waka to za mu karkare shirin da wannan tambayar da ke neman ƙarin bayani akan yankin tuddan golan watan golan heights wadda kwanan nan shugaba donald trump na amurka ya mallaka wa isra'ila Me yi mahimmancin wannan yankin ga kasashen da ke takaddama a kai To wannan tambaya ce daga Adamu Sabi Wangara Gezawa Kano, Najeriya. Da kuma Adamu Habu Umar 'yan yanga ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje ya tattauna da Malam Dahir Garba Muhammad ɗalibi mai karatun digirin digirgir watan PhD kenan a jami'ar Jos Najeriya. To mu je zuwa. To gaskiya wannan yanki na tuddan Golan wato wani ɗan yanki ne mai tsaunuka wanda ke da matukar muhimmanci a siyasa da tattalin arziki da yanayin harkar tsaro da alaka ta ƙasa da ƙasa a yanki na da ake kira gabas da tsakiya asali yankin yana cikin ƙasar syria ne wato sham bayan kirkiro ƙasar isra'ila a shekarar 1900 48 ah, an samu hatsaniya ta rashin jituwa tsakanin ita wannan sabuwar kasa wanda ainihin turan ingila da kuma sauran kasashen ah, yammacin duniya su suka yi abin nan ayyana kafa wannan kasa ɗin domin wai su samar da matsuguni wa yahudawa bayan ah, yakin duniya na biyu to da suka sama musu wannan matsuguni wanda kuma ƙasa ce wanda ake kira palestino to sai su ƙasashen larabawa suka nuna rashin yadda su saboda kamar an musu kaka gida ne lokacin da aka zo aka fara dan samun sa'ansa tsakanin yahudawa da eh, na eh, ƙasar isra'ila da kuma ah, su ƙasashen larabawa to ah, ƙasar syria a lokacin wanda su waɗannan tsaunuka suna cikin ƙasar ne to daga wurin tana iya kaiwa hari kasar isra'ila musamman a arewacin kasar to sai a shekarar 1967 sai aka samu wani haɗaka na wani yaƙi da ake kiransa six day war wato yaƙi ne na kwana shida tsakanin ita ƙasar isra'ila da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa musamman ƙasar masar da jordan da kuma ita ƙasar sham wato syria to a wannan sai ita isra'ila ta samu ta ci galaba sai ta mamaye wannan tsibiri din inda shi dangolan din suke Dangolan din suke wato wannan tsaunuka din to wannan tsaunuka din kuma wato kamar yadda ka san dai idan ka hau tsauni zaka yi hanguwa wuri mai nisa hmm. to muhimmancinsa kenan ainihin a dangane da ta fannin tsaro ya dama shine tambaya ita ce tambaya ta gaba kenan menene muhimmancin waɗannan tundan ah, tsaunuka na golan ga musamman su waɗannan ƙasashe da suke ta gadama a kai wato kamar yadda na faɗa wuri ne ƙarami idan aka yi maganan faɗin ƙasa domin kwata-kwata bai wuce a ah, murabba'in kilomita 700 ba wato kamar dai mu ce rabin dajin yankari a nan ah, a najeriya to amma muhimmancinsa ta wajen fuskar tsaro da tattalin arziki da siyasa na wannan yanki din ba zai misaltu ba ita kasan syria kasancewa nata ne to da aka yi wannan yaƙi na kwana shida sai ita isra'ila ta samu ta mamaye wannan wuri to mamaye shi sai ta fita dalilinta kuma wato wuri ne wanda daga wurin za a iya kai mata hari ita ma kuma tunda ta samu ta mamaye wurin daga wurin za ta iya kaiwa hari da sauki har zuwa birnin damascus sannan daga wurin za ka iya kaiwa hari zuwa lebanon ko jordan domin duka waɗannan ƙasashe ɗin sun yi iyaka da wannan tsaunuka ɗin to kaga muhimmancinsa a ta fannin tsaro duk wanda yake wannan wurin ya mamaye wannan sama ɗin zai iya hango me ake yi a ainihin ƙasashen da suke makwabtaka da wurin kaga ba za a iya iso shi cikin sauki ba to shine babban muhimmancin wannan wuri ta fuskan tsaro fuskan tsaro kina fannin tattalin arziki ba fannin tattalin arziki a kusan kashi za mu ce kashi ɗaya cikin uku na ruwan da ake amfani da shi wajen irrigation wato kamar noman rani da sauransu ainihin a kasan isra'ila da kuma ruwan ma da take bukata wajen tafiyar da rayuwa ta yau da kullum daga wannan tsaunuka din ne yake saukowa. taka wani ya saba wani bai saba ba zawani riga ne an faɗa kuma ban yi musu ba inda ka ji wani bincika da bai zauna ba wani ya jure wani bai jure ba wani ya gane wani bai gane ba lallai nura m inuwa duniya da wuyar zama Nan kuma za mu ja linzamin shirin tambaya da amsa na Radio Faransa International sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Mustapha Adebisi shine injiniyan mu na yau, a da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa International, Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.